Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna jini fi ruwa kauri. Wanda marubuciya Ramnat Abdulrahman Mangara ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Sakin baki yana kallonta kafin ya ce mata To Allah ya yafe miki, amma da ni za a tafi umarar. Roman ta biya maka. To idan kin yarda sai ta biya min ai. Ɗaukar fulo ta yi ta shiga buga mishi tare da tura mishi baki. Ɗaukar ta yi tare da kallon kyawawan fuskar ta yana faɗin. In sha mun kusan samun anada bebi. Fari ta mishi da idanu tana wutsul-wutsul da kafarta Tun da ya tashi daga jinya ita ya gani a gefen shi sai gashi ya ɗaura wa kanshi ƙaunarta. kulawa da ita tare da mantar da ita da shashantar da ita duk wani damuwa na rayuwa. Hakan ya sa ta jin duk duniya babu mace irin ta kuma yana masifar gudun damuwar da tana masifar gudun damuwar shi. Kasancewar zuciyarsa tana mishi ciwo don haka ta yi ƙoƙarin ajiye hauka da shirme ta rungume mijinta. Ko ta kan mahaifiyarta ba ta bi balle ta saurari wani hauka ko shirme ya hana ta ci gabanta ba. kuma shi ma babu laifinta a wurinsa yana kyautata mata. Bayan wata biyar, shirya mishi kayan shi nake domin zai tafi ƙasar waje aiki don haka ya sa ni a gaba nake haɗa mishi kayan shi. Shigowa ya tare da rungumi ta baya, rantsaye da ya nuna tare da jin kamar an watsa min ruwan zafi. Kai idan akwai abin da ya ruwan zafi ma ina jin shi. Baby ya kike lau, na faɗa ina mai janyewa daga jikin shi. Murmushi ya yi domin tun bai saba da wannan yanayin nawa ba har ya fara sabawa da shi. Ok, na samu bizar ki, za ki iya shirya kanki mu tafi tare. Juyawa ne tare da zuba mishi ido kafin na ce mishi gaskiya babu inda za ni. Za ki tafi wallahi domin ni nake auren ki ba ke kike aure na ba. Na gaya maka babu inda za ni. A tashi daga haɗa kayan shi na Na tashi daga haɗa kayan shi na wuce zuwa ban ɗaki na buga ƙofar. Buɗe wardrobe ya shiga cire kayana yana shiryawa a cikin akwatin. Nishin da ya ji daga banɗaki ya sa shi buga ƙofar amma ina, sai gurnanin azaba nake ina kiran shi ya taimaka min. Tun da shi na shiga banɗakin na tsinci kaina daga da ga kayan jikina ina ji aka ɗaga na sama. Na fahimci abin ya zo tun ina jin daɗin hakan a raina har na kasa ko motsi domin baki ɗaya idan na shiga wannan yanayin sai na suma ake ƙyale ni. Lokacin da na suma ake ƙyale ni da zuba tare da zuba ni gefe jini na zuba a jikina. sosai ba kamar baya ba. Ɓalle kofar ya tare da samuna a durkushe jini na zuba. Ganin jinin ya ɗaga mishi hankali na aka yi koma ɗaki ya ɗauko kayana ya wanke min jiki na ya ɗauke ni muka tafi asibitin. Daga ciyar ni babu wanda ya isa ya faɗa halin da nake ciki sai muka bar shi kamar an rufe mana bakinmu. A can asibitin aka gano ɓarin wata biyu nai abin tausayi shi kanshi ya ji tashin hankali balle ni uwar bebin. Baki ɗaya na fita hayyacina. Wanke cikin aka min sannan aka sa min ruwa aka fito da ni. Lokacin mama da anti Binta da bata jima da haihuwa ba suka zo har da yaron mai sunan Kamal ana kiran shi da Arash. Haka suka zauna a jikina. Kallon shi ne lokacin da yake shafa fuskata zuwa bayana tare da murmushin mugunta. sanni kin cikin nan nawa ne ni ɗaya. Ni ke da ikon sakawa ko ajiyewa bayan ni duk wanda zai saka sai na cire. A hankali yake taɓa wani abu har can na soma jin zubar abu sosai. Kar ki damu, ba sai ya damu ba sai ya damu da damar taka inda na taka ba. Ya ci gaba da ƙure Ya faɗa tare da kallon gefe na inda kowa yake tsaye. Kai ban yarda mafarki nake ba ina da yaƙinin zahiri ne. Da haka ya kai bakin shi goshina yana faɗin. Kar ki ji komai ni nake zuwa ina kwanciya da ke sabida Na zaɓi haka ne domin na baƙanta miki, don haka yanzu muna baki, yanzu ma baki tsira ba domin cike nake da buƙatar ki. Kafin ya shiga sani ina cire rigata a zahiri kuma gani suka yi tana ɗaga rigarta. A hankali da sauri Babangida ya riƙe hannunta fuskewa ta tare da ɗaga rigar sama. Can kuma ta saki wani irin ihu da nishin da ya tabbatar da ana amfani da ita. Sai da ta buɗe idanunta ko kamawa take ita da antibinta. domin yau a kan idanunsa abin ya faru ba gaya musu aka yi ba. Ganin ta hakan ba karamin ɗaga musu hankali ba domin yadda take ihu da nishi. Baban gida da ƙyar ya rufe mata jikinta. Ga shi kafafuwanta a wangale duk rashin imaninka idan ka ga halin da Ruman take ciki, sai ka yi kuka domin baki ɗaya ta zama wata iri. Sai da likita ya shigo da nasu aka mata allura sannan ta daina girgiza da nishin da take. Amma a ɓangaren shi bai fasa ba, Sai da ya gamu sannan ya zare jikin shi ya juya ko waiwaye. Jini ne yake zuba sosai kamar an yanka ɗan rago da kyar aka tsayar da jinin. Haka suka saka mata ruwa sannan suka fita. Bayan su ne suka yi jugum-jugum suna kallonta. Haka suka wuni. Da ke anti Binta tana da jariri komawa gida ta yi mama da baban gida suka zauna. Idan ka ga Ruman sai ka yi kuka domin da ba ta yi jinya ba yanzu take jinya kamar me. Kamar an hana su faɗa wa kowa haka suka gama mata jinyar asibiti. aka dawo da ita gida. A nan wata magociyar mama ta shigo suke jajanta matsalar shiru ta kafin ta ce mata ki kai ta kashere gidan Malam Bala mai magani insha Allahu za a dace. To insha Allah gobe za mu tafi domin yana son tafiya da ita ne kuma ga lalura in ji mama. Insha Allah za a dace Allah ya sa. Haka matar ta mana sallama bayan fitar ta na ga wani baƙin hayaki yana bin bayanta. Limshe idanu na domin wani irin tsoro ne ya shige ni. Matar nan tana fita ta shiga gidanta kawai ta ji an rufe ta da mugun duka ba na wasa ba sosai, har sai da ta fita waje babu shiri. Sai Shahid suka tare ta domin za ta haura titi ne, yanzu ta shiga cikin gidan fa. Amma ka ji har rufe ta da duka? Mijinta ki? Amma har an rufe ta da duka? Kina gida ne tsabar ta mai kallon su take da ido domin bata san me za ta gaya musu ba. Dan duka kan ta sha babu kama hannun yaro. Da ƙyar suka shiga da ita bayan sun wuce suka shigo suna ba da labari. Hawaye ne ya zubo min. Na ga lokacin da ya bi bayanta. Ban gama rufe baki ba ya shigo ta bangon yana murmushin mugunta. Kafin ya shiga ɗaga min kaya da gudu na tashi tare da shiga ɗaki na fashe da kuka. Bayan na jingina da ƙofar takowa ya gabana tare da ɗago kaina ina son na yi ta kwanciya da ke, hakan yana ƙara min nutsuwa. Allah yana ganin ka. Juya da kai yayi sannan ya saka kanshi a wuyana. Ban sanya aka yi ba sai gani na ƙanƙame shi ne ina jin Rayuwata ta koma na tarayya da shi ɗauka ta ya cake mai da ni gadon tare da rikidewa zuwa wani kasurgumin maciji. Mama da Aunty Binta Hankalin Hankalinsu ya tashi ba ma gida da ya fi kowa damuwa Shahid ne ya fi shi tare da dukan ƙofar. Wancan ƙanin mijin kin zai gane bai da hankali ya faɗa a fusace. Tare da ci gaba da abin da yake ya sai da ya gana daina numfashi ya juya a fusace ya kalli Kafin ya zare jikin shi daga nawa ya bar ɗakin yana murmushin farin ciki. Su kuma lokacin suka buɗe ƙofar ɗakin tare da bani taimakon gaggawa. Kafin na farka a firgice, ina hada ido da shahid na fasa ihu ina ɓoye fuskata a jikin baban gida. Dole ya fita daga ɗakin. Mama da Hanti Binta suka taimaka min ne wanka ba na iya tsayuwa kuka nake ina cewa don Allah ku kai ni. ta, zan mutu idan ku ci gaba da ta a ku. Idan kuka ci gaba da na a wurinku. Haka suka ƙi kai ni gida washe gari suka wuce da ni kashiri ina ta kallon garin ina ji a raina. Ina ma da zanen ta. Ya zana rayuwata tana cikin Dr. Hyde. Da yanzu ina garin nan, da yanzu ina nan ina farin ciki. Hawaye ne ya zubo min na goge karfe uku muka isa gidan Malam Bala mai magani. Gidan a cike yake da haka sai da muka bula ya har dare a nan muka yi sallah da komi. Kafin muka samu Malam Bala yana gani na ya ce min Bakin maridin aljani ne yake kusantar ki insha Allah za ki rabu da shi amma ba ni ne zan raba ku ba. Domin tintini kin haɗe da maganin ki Wasu ƙaddarorin ne ya sa ba ku fahimci hakan ba. Zan ba ki dai magani, na ga zobenki ma. Na ga zobenki ma. Na ga zobenki ma. Cirewa ne tare da miƙa mishi murmushi ya sannan ya ce min wannan zoben shi yake kiran shi duk lokacin da ya buƙace ki domin da shi yake ganin mu'amalarki da mijinki. Ya ɗauke na kayayyar ya bar miki nashi. na san zuciya da san kai ki yi wallahi za ki yi farin ciki amma kuma kafin lokacin za ki ji a jikinki domin ƙoƙarin tasowa nake amma yanzu za mu fara baki sha da wanka sai hayaki, duk bayan sati biyu kina zuwa kina amsa Ya faɗa tare da kallon hama baban gida, kallon mama ya sannan ya ce mata, Matar da ta gaya muku wurina ita ma sai da ya zane ta balle kuma ku da kuka kawo min ita. Don haka ga wannan hayaƙin ku yi kafin ku tafi. Idan Allah ya yarda babu abin da zai faru. Haka dai ya ba mu maganin tare da nuna mana komai, tare da nuna mana komi ba sai bayan tafiyar mu aljanin ya zo suka sha mugun artabu da malamin sai da yaran su suka shiga al'amarin. Daren ranar kuwa hana kowa barci domin gidan malam kamar zai rugurguje haka yake ji. Mun shiga garin Yola lafiya kowa ya nufi sa da ƙyar ne hayaki saboda gajiya. Ina kamawa ne wankan magani na sha. Sannan na sallah. Ina idarwa amma baban gida yana kawo min nama da Admiral yoghurt na sha kaɗan sauran na saka a firij. Bayan nan na kwanta ina jin shi ya kwanta a bayana tare da shafa cikina. Allah ya sa ƙarshen wahalar mu kenan. Limshe idanu na yi tare da jin tausayin kaina da shi kanshi. Addu'o'in barci muka yi tare da rungume juna. Sai da muka kwashe kwana goma babu abin da ya faru. Ana saura kwana biyar za mu koma. Wato kwana sha biyar kenan sai ga Hama baban gida ya dawo babu lafiya. Haka muka wuce da shi asibitin sai da ya sati uku sannan aka sallame mu. Lokacin da muka dawo ana shirin tafiyar mu ƙasar waje, da haka ba mu kuma wani tunanin Malam Bala mai magani ba. Muka wuce tongoria Yanayin garin yana cikin ƙasashen da ake cire a ƙasar Turkiyya. Tsarin gidajensu kusan iri ɗaya ne. Zan iya cewa mu wannan garin ya kawo mana ci gaba da ci baya. Domin a wannan garin mun ɗauki tsawon wata bakwai, wanda ya daidai da cika shekara ɗaya da aurenmu. Hamma Babangida ya bijiro min da wani mugun hali domin Abin da na fara yi zuwan mu ƙasar shine rike ibadata babu dare babu rana. Azumin alamus da Litinin sai gashi ta daina miyagun mafarkai. Sai abin ya koma kan hannu baban gida. Wani lokacin da ihu yake farkawa sai na yi ta tofa mishi addu'o'i kafin ya samu sauƙin abin. Sai na shiga gwada amfani da magungunan da Dr. Hayat yake min amfani da shi. Dan ban samu cikin sauƙi ba sai a can wani Ban samu cikin sauki ba sai a can wani shagon 'yan Indiya da samu Suna kawo na fara haɗa mana muna sha. Cikin ikon Allah sai gashi ya samu sauki ni ma haka. Na ji sauƙi sosai. Baki ɗaya na daina shiga kunci idan ina tare da shi sai dai bana jin daɗin ma'amalar aure ne da shi. Har yau bana jin daɗin rayuwar aure. Kawai ina haƙuri ne saboda yadda ina ta gaya min zaman lafiya a gidan mijina shine kwanciyar hankalina. Domin tana fuskantar matsala da mutanen gidanmu. dan haka na haƙura da lalura ta na rungume matsalar mijina, na miƙa wa Allah al'amarin. A sani na dai ko gane amma gida baya sha sai gashi lokaci guda zai dawo min yana warin giya duk da ba a bige yake dawowa ba amma da matuƙar tashin hankali yadda zai shigo min gida yana warin giya. dan haka yau shiryawa ya shigo tare da wuce na zuwa banɗaki ya yi wanka sannan ya juya ya kwanta. Matsawa gefen shi na ya juya min baya tare da jan tsaki. Ban damu ba na rungume shi ta baya sai miƙewa ya tare da falla min mari. Sai na rike tuna ina jin ƙwalla na zubo min ke irin da ƙiƙiya ce maiya. Mai shegen jaraba. Wannan masifar har ina na ce ina buƙatar ki ne baki ɗaya baki da daɗi ana kwanciya da ke kamar ana cin mm, mm, mm, kamar babu wani armashi. Ya ja min tsaki tare da barin ɗakin zama ne na ci kuka har na gode wa Allah sannan na miƙe na shiga ban ɗaki na alwala tare da gabatar da sallar nafila. Tun daga ranar na lazumci azkar ba dare ba rana addu'o'i kuwa ban san wanda ban yi shi ba. Ina yin azkar ɗina na safe da kuma na maraice kuma alhamdulillah ina jin daɗin su. Sai dai ɗan abin da ba a rasa ba tun da aka fahimci na farka daga barcin da nake. Sai baki ɗaya zama na da amma baban gida shiga cikin wani iri domin ɗan abu kaɗan zai ce zai da ke ni ga wulaƙanci wanda zan iya cewa a da ba haka muke ba. Abin da na fahimta shi kan shi yana buƙatar addu'a. Sai dai da gaske ina kewar da tired ko a wani hali yake ban sani ba. Don haka kan zauna na yi ta kuka tare da jin ina ma zan mai da hannun agogo baya domin kuwa ba na jin daɗin rayuwata gashi babu wanda zan gaya wa matsalata. Wani lokacin haka amma baban gida zai rufe ni ya yi tafiyar shi ba zan kuma gani shi ba sai karfe biyu. Gashi har lokacin idan na samu ciki da zarar ne mafarkin ana bi na da gudu ina farkawa zan ji baki ɗaya ina cikin jini. Na yi kuka na yi kira sunan Allah na nemi taimakon Allah na nemi taimakon wani ma a kusa da ni amma ban samu ba haka na zuba wa sarautar Allah ido Gombe da shekar kuka yake ji a hankali dajin babu komi a cikin shi sai wani irin bakin duhuwa mai mugun zafi da hayaki cikin shi a sarkake yake da haka ya shiga kutsa kai yana bin kukan da yake ji har isa bakin bishiyar tana ɗaure jini na zuba a jikinta a hankali ya kai hannun shi bakin shi dauke da ayoyin rukiya sai ji ta mishi mugun nisa Sake gwadawa ya ga ta mishi nisa sai ya maida hannun shi baya yana mamaki. Fuskar ta aka yi da wani irin can na ƙarfe ana janta da ƙarfi. Ya kwana mata kira da Ummu Roman. Ya farka daga barcin da yake kukan saniya ya ji a saman ɗakinsu domin yau don haka ya janye jikin shi daga dara. Ya fita da sauri ya nufi sama yana zuwa ya ga da zaune. Ga mace har mace amma kanta kamar na kada daga wuya kuma siffar mutum. Girgiza kai ya yi ta koma siffar mace me ya kawo ki? Mantuwar da kai na zo na tuna maka. Wannan salon yaudarar fa a kan me zan yaudare ka? Ban zo don me sa'insa ba sai dai na zo na tuna maka. Sabdar ba zai taɓa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.